أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وآله الطيبين الطاهرين يوانا مسلمين مزاد ماتا سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوزن چند زامي زامي زنچيني أبندي دنگنچي mu a daren ƙaramin sallah idan muka samu wayansu a cikin mutane da yake sun cika wayannan sharuta da za mu ambata to wajibi ne a kansu su fidda wannan zakka shine zakkan kono ko zakkan da muka ambace shi zakkan rayuwa idan suka fidda wannan zakkan da wani mikidari da kuma wanda za a ba wannan zakkan za mu yi bayaninsa a nan gaba dukkan mutum da yake daren idi yani karaman sallah ya cika wannan sharuttan da za mu ambata ta wajibi ne a kansa ya fidda wannan zakka sharati na farko wannan bawa ya zama baligi sharati na biyu ya zama mai cikakken hankali waton kada ya zama mai mahaukaci sharati na uku kada ya zama bawa na wani sharati na hudu kada ya zama fakiri ko miskini watan sharati na hudu kada ya zama mai talaka shi da kanshi mai bukata ne sharati na biyar kada ya zama mai cin abinci gidan wani ma'anansa kada ya zama wani ke ciyar da shi idan muka samu bawa da yake ya cika wannan sharuta to wajibi ne a kansa ya fidda zakka wajibi ne a kansa da wanne yake suna kasansa a daren idi dab da magariba zakka a kansa da wayannan mutane duka wajibi ne a kansa ya fitar musu zakka wayannan mutanen da yake suna tare da shi zakkansu wajibi ne a kansa sawa'an yara kanana ne ko manya ne musulmai ne ko ba musulmai ba ne idan ya zama ciyar da su kansa yake to wajibi ne zakkan su duka zakkan konon su duka ya fidda shi wayannan mutane sawa'an suna tare da shi ne a gari daya ko a'a wani gari daban suke kawai mutum kana da ɗa yana karatu a wani gari ciyar da shi hannunka yake kai ke ciyar da shi to zakkansa wajibi ne a kanka ka fidda masa zakka bayan mun fahimci haka cewa wannan zakka wajibi ne a kan wanne cika wannan sharuta da wanda suke kasansa yani shi ke ciyar da su wajibi ne ya fitar da wannan zakkan bayan haka mikdarin wannan zakkan babu shakka wannan zakkan ana fidda kowane mutum da ya za a fitar masa sa'i guda ɗaya shi ne kamar mu ce muddi guda ɗaya shi wannan sa'i guda ɗaya idan muka zo da shi a wannan zamanin namu da yake mai muna amfani da kilo ne yani zai kama kilo uku yani shinkafa ne za ka fitar kamar da za mu zo mu yi zance a kai abin ake fitarwa ko masara ne za ka da kilo uku ne a kan dukkan mutum da za ka da kilo uku abinda da ake fidda zakka da shi zakkan kono mutum ka ka fidda zanka alkama ko gero ko dabino ko zabib ko shinkafa amma ka'ida da za mu baye shi ne zakkan kono abin da ya fi ne mutum ka fidda zakkan abin da yake mai an fi amfani da shi garin da kake wato mu ce kaman gari kaman bene idan sun fi amfani da shinkafa to abin da ya fi in za ka fidda zakka ka fidda zakkan shinkafa idan aka fi amfani da burodi to ka fidda zakkan burodi idan aka fi amfani da alkama wato da shi ake burodin sai ka fidda zakkan alkama idan aka fi amfani da masara ka fi da zakkan masara idan aka fi amfani da dabino abin da ya fi shine mai ka da zakkan dabino lokacin wajabtan wannan zakkan kuwa shine daren idi da rana ya fadi zakkan kono wajibi ne wannan shine lokacin wajabtan zakkan amma wani lokaci za a fitar shine mai bayanin da za mu yi amma lokacin da mutum za ka fidda zakkan shi ne mai daga daren idi zuwa azahar ranar idi amma abin da ya fi shi ne mai eh, ka fidda shi ranar idi idan mutum ka samu dace za ka samu tarayya a sallan idi to akan ihtiyati wanne yake wajibi ka fidda wannan zakka gabanin sallan idi bayan haka zancen da za mu yi yanzu za mu yi zance ne a kan baki ko bakon da mutum za ka yi mun ce ka'ida ita ce mutum da ka ka cika wannan sharuta guda biyar da muka, muka ambata za ka fidda zakkan kanka da wannan kake ciyar da su to ya batun zancen bako yake a nan za mu yi zancen hukuncin bako zakan kono na bako da yake ya sauka maka bako gabanin faduwar rana a daren idi izan wannan bakon ya shiga cikin mutanen da me kake ciyar da su yani idan an zo an ce wannan bakon a yau ya shiga mai cikin tuwonka da miyanka to anan nan izan ya zo maka gabanin mai faduwar rana zakkan kononsa ya zama wajibi a kanka zakkan kononsa ya zama mai wajibi a kanka saboda shi wani ya kamata mu kula da shi in mutum kai ba ko gabanin faduwar rana daren idi in ya shiga cikin wanda mai za su yi tarayya cikin kwaskon gidanka to wajibi ne kaftar masa da zakka haka zakkan wanne yake an tilasta maka ko ya tilasta maka ka ciyar da shi shi ma izan ya shigo maka zakkansa ma wajibi ne a kanka ko ko a'a kai tilas ne kanka ka ciyar da wannan mutum yani ka da eh, hali da za ka kime ciyar da shi to wannan mutum kuma zakkansa wajibi ne a kanka misalan kaga wani mutum ne yana cikin wani hali sai kaga ba yanda za ka yi ya kamata wannan mutum ka ciyar da shi to idan ya shiga cikin mai wanda kake ciyar da su zakkansa kuma wajibi ne a kanka ka fidda zakkansa amma zakkan kono na baki ko na bakon da yake zai shigo maka bayan faduwar rana to wannan zakkansa ba wajibi ba ne a kanka ko da yake ka kira shi ya zo maka bako gabanin faduwar rana ka kira shi ka ce wani ka zo mu yi sallah da kai masalan ka zo muna karfe hudu kafin faduwar rana sai zo bayan rana ya fadi ko da wani sababi ne to zakkansa ba wajibi ba ne a kanka akwai wansu hukunce-hukunce nan guda takwas da za mu yi zance a kansu kan abin da ya danganci wannan zakan kono dukkan mutum da yake abin da mai zai ciyar da kansa da shi da iyalinsa abin da za su ci har zuwa shekara ba su ajiye shi ba kuma ba su da iko yani akwai wani yana da hali hal abin da za su ci shekara yana nan ajiye wani kuma a'a ba shi ajiye amma aikin da yake yi zai taimaka wannan aikin abincin da za su ci shekara wannan ba matsala a ciki to wannan mutum shine mai zai fidda zakkan kono amma wanne yake bai da abincin shekaransa kuma bai da iko bai da wani aiki da yake mai zai ya mai ya amince cewa abincin shekaransa a cikin wannan aiki ya fito to wannan zakka a kansa zakkan kono a kansa ba wajibi ba ne wannan hukunci na biyu wanne yake zakkan kononsa wajibi ne akan wani ya fitar sawa'an ubansa ne ko mai gidansa ne to ba wajibi ne kansa ya fidda zakkan konunsa ba masalan kai ne bawa bawan Allah ubanka ne kamata ya fidda zakkan konunka ko wajibi a kansa ya fitar ko mai gidanka da kake aiki a kasansa shi ne kamata ya fidda zakkan konunka sai bai fitar ba to ba wajibi ba ne kanka ka fitar shi ne wajibi kansa ya fidda wannan zakka talaka da yake zakan kononsa ko talaka da yake za a bashi zakan kono hukunci na hudu kenan talaka da yake za a bashi zakan kono ba wajibi ba ne ya zama adili amma akan ihtiyati na wajibi kada ya zama talaka ne da yake mai yana shan giya ko yana bayyana sabon Allah a fili insha Allah a sabon saduwa za mu ci gaba da bayanin wayannan hukunce-hukuncen abin da suka danganci zakan konu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh